ya ci gaba katun littafin aqidatu ahli sunnati wal jama'a ya sheikh muhammad ibn salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala ne katun zugunici man gawa nu'minu ya imani ji bi annahu allahu bi annahu allahu la ilaha illa huwa al al qayyum allahu adda zai zaji buta da gaskiya na sai Allah wuce alhayyul qayyum etsu ne na. makiya ku yi kinina la ta kuzo sinatun wala nau igeta da lewe la tsecha lahu ma fi samawati wa ma fil ardi ina da sama da kinina tsecin wuyan man zallazi ya shawo inda hu illa bi izini ajiye zaji zaton waya bayan ce na sai bi izini ya alamu ma bayna aidihim wa ma khalfahum ce shi da ilimi ne da yin gura bane bayan da zuma bane wala yuhitu na bi shay'in min ilmihi a layin makeje da yanda ce a layin ilimi wa illa bi ma shafe na buna a wasi'a kursiyyus samawati wal ard al kursiyatu yace ngo pega sama be kinyi wala yaudu hizuhuma gugo soma ela duma ngba ladin ma n tu yace ma jigaza waya wucin owó al'aliyul azim tu yace ma ala tu umma wuci wa ga ayan nan da mini aya wace kwane da alkur'ani wuce ku tauhidi ya kanan zai ga ayatul kursiyo ko? ana mala ce ga ayatul kursi ne buwa sai a kursi wusa mawati wal arzi na damuna aya na nan kusun nan da shi shi ya kamini suna shi ya ce ce allahu na ki alhayu na ki alkayyumu na ki al'aliyu na ki al'azimu na ko sunan don domini sunan na shirman ke da sifa Allah yi zana a jibuta na ko alhayu sifa na dangwane yin alhayatu alkayyum sifa na dangwane sifayen alkayyumiya al'aliyu sifa na dangwane sifayen al'ulu al'azim sifa na madabanan wuyi sifayen al'azamatu daidai wane ga aya na wakuwa kala da annafi wali isbat annafi fifiya wali isbat ya ji tabbatarwa man jaja sai labayani bayani bai ga annafi kawai mun ji tauhidiya al Al'isbatu kawai yi mawuke ji tauhidiya ko, hmm. Allahu la ilaha illahuwa. Sole, La ilaha wi nafi illa huwa isbat. Alhayyul qayyum wi isbat. La ta kuzu wala naun wikiyo nafi lahu ma fi samawati wa ma fi ardi isbat. Ko? Hmm. man zallazi ya shafau inda hu illa ne man zallazi ya shafau inda hunci na fiye illa bi izini isbat ya alamu ma bayna aidihim wa ma khalfahum ne isbat wala ya saitu na bishe min ilmihi illa bi ma sha ne na fiye hadda karshe wale ga ayan nabi قالوا لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو قد نعي أجمع ننمش نشيذ نشي لا لا إله إلا الله ملوان أشائر أجل لذي يجب أنه قد نعي لا إله إلا الله a gawaga la khaliqa wa la raziqa wa la mudabbira illa Allah zan bai jin halitta zan bai ya zakiya zan bai tadbiru a sai tun shi ba tarifi na nalo ruwa ya bada to mushriki je da jiga rububiyya ya ce la in ta man khalaqa samawati wal ardi la yaqulunna Allah la ga zai ziji sana da ki ga ga Allah to shaitan ibili wai da jiga rububiyya ya ce wai ma jibo ce ko rabbin zurni ila yawmi yub'athun Allah kiyaye mu ikhwani muslimin jama'a ikhwanul muslimin shi to al-qutubiyya shi to as-sururiyya ji wa aga di fasara la ilaha illa Allah aga la hakima illa Allah zandoro ba hukunta sai ce ci in mai ga nalo no hululiya shi masufi shi a ga a fassara la ilaha illallah a ga la ilaha maujudun illallah adi zane a buta uci dabwana sai coci na tafsiri na lo no amma a lusun da shogabi a ga ma ne la yalla ga la buda, bi haƙƙin illallah da zai za buta, bi gaskiya na sai Allah Haƙƙin na na kiu buda biyo adeji da wani shi ya ji buta ya zanuwa ce jibu ta yi gidi zanuwa ce jiya tsawa zanuwa ce jiya tsanyi zanuwa ce jiya dabba zanuwa ce jiya nanko zanuwa ce jiya kabari zanuwa ce jiya taku zanuwa ce jiya pati zanuwa ce jiya babu zanuwa ce jiya nun zanuwa ce jiya gidi zanuwa ce jiya ya tsawa da sauransu amma zana a jibu ta yi gaskiya ibada cin maji cancanta na rai allahu zalika bi anna allahu alhaqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil Allah ga ya ce gaske na maji wuta ci mai ce yin yi ciwo ga fa alikiya ne zaga biyu ci ji jibuta yin doci wa zaga biyu ci jibuta yan ku ci jibuta ce ci amma amma ya bu zan ci bujo ko ya bu ci bujo wa da ladan do ya wa qadimna ila ma amilu min amalin na wa ba an mansura yasna lon bata gula shi a ci wuji a ci gafiya lau ashira kula habita anu ma kanu ya amalu aga yin lafa to yaci bace tuna lu bata ni gagiya la in ashrakta to yaci aga ni biga ga yin lafa to yaci bace la yahbatanna amaluka la takunanna min al khasirin ma fi da ni zai jaji khasara nan wa ligan la ilaha illa allah na sunan wa ya ngai abdullah ko ngai al hasanatu ngai al urwatul wusqa ngai kalimatun tayyiba da makamancin su ki rabiu la la na fetul jinsi ilaha lai ismullah no ile ko hakkun na naganci ngai khabaru ne masu funan khabaru yalla na afiya ngai hakkuyo alhayyul qayyum alhayyu tunai birayi ne alqayyim wani li alhayyul qayyim ga sumu lazumu a da sumu lazumu da mu A annabi biga ya Hayu ya qayyim ismu lazum mana ji sun shiga don ya yi ya qayyim ciro Sun ci ko ya tsoye shi dukiya wayo ya hayu ya qayyim ilimi wayo ya hayu ya a admission wayo ya hayu ya qayyim yawa admission wewo ya hay ya imi wewo ya hay ya eji wewo ya hay ya lafiya wewo ya hay ya qayyum ngaji Wata ko alal tawakkal ala alhayy alladhi la yamut aya yato ci na ibi rayi ma tsawu ma jajiliana waji ana ku hmm. kullu man alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram indo ne be cikin bana zo jiga ke ke fuska sai ci boyi la ta'khudhu sinatun wa la nawm igeta delelewe la tucha annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna allaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam sai ce liliya magwai ya so ya coto na walele na ya fi da dulkista wayar fa'uhu tsunwa so ya ce lullu fiti mai laushiki ya bugo so ya ce lila so ya ce mai tayya wa ma'aɗi ga so ya ce lila so ya ce mai tayya wa ga babon nan gwai waje murakaba ya so ya ce ya an tabu da laka an na ka tarago wajibu to ya so ya ce kewaye liyo na fa'in lamta kun tara fa'in na hu ya raka wani gani ko na malawa da ikhlasu ya tsoyeci wa ma bu tsaye tsoyeci wa mabiya tuye gbalugwa wa ma da sogun ba shi ko fiye e le e ci bai bano gbewa tsoyeci ile e liya umar ta biya umar atsuwa umar bata umar wani ifo alkiya magada biye ya zaga littafi ladin zago wata ji ma da hazar kita la yi gadiru tan wala tan illa asaha hmm. Allah kiyaye mu. Hmm. lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi ina da sama da ki na tsoyaci wuyan imana ina da sama da ki na mulki wuyan tsoyaci wani yana nan wala kamaliyar rububiyar tsoyaci wu na bi ma wala iftiqaru talaka wayan wuji wayan antumul fuqara ila allahi ba ta talaka yi ba tsoyaci wu wẹ̀wẹ̀wọ̀ fún ọwọ́dé ìjẹ̀ náà wọ́dé ìdí yán ọdé ìdí ní fún ọdé ìjọ wọ́n fún ọdé ìjẹ̀ dáńdọ́ fún ọdé ìjẹ̀ nínú ìwà gúrú tó amọ́nà ń dúró tiẹ́ tí ó ti bí àwọn ẹ̀wọ̀ fasta bi ne wa ba mi mi kullukum jayun pate madagun ce yo illa ma ta amtu sai zai musu kwaya da ginin first tu mu ne wa yi tiya gibe mi pata ki na ne lawa ga ce ci yan wuyan doro yi mai talaka lo ba ce ci yi wa bi ce ci Allah wa bi zandoro na Allah samad man zallazi ya shafau inda hu illa bi iznihi aje zaɗa na tangwa ba tuyi ciwo na sai bi izini ya tuyi shi ne ganin na wani lauga ya gwatan dambo ya gwatan gaskiya a nabi gan likulli nabi da wata mustajaba annabin dodi addu'a nun gaba sai ce lagwana wa in iktaba'tu da'wati shafa'atan li ummati ya gwata addu'a ne ma ni yusa ba mi nan ba gwata ya aluma mi fali kiyami annabi sa sallam ga sai ce laita ga gafiya aluma wa jada aljanna kuma shafa'a mu jike mu ya ali shafa'a annabi ga aljanna ta gimi aljanna ji 20 wa mi'ata safsaf 120 ayo samanuna min hafi ya zil umma 80 min hawa fi aluma wannan ana diga shafa'ati li alil kaba'ir min ummati yagwa ta yami ga adda ya zai jelo tuyan kaba'ir min ya aluma wannan e za shi shi musulmi waje la ilaha illallah muhammadun rasulullah yana ma'awuzu musulunci wani umarjiya amma wai finge ko wai dan ci ko ya wuza ko ya jamuru ba ko ya tibi na ku ko ya duki duki ya kuyi ko ya ji liwatu ko ko ya tuba ya zagi wa da haila launa wale yana ya fata laifiyar ka ba ya ko ya zuga mana ko ya ji hannun nimanci ko ya letuye ko ya gyara mu ko ya ji riba ko ya yi ko ya ji robbery ba ta inda shi zunubi wuce ko shiwo ko wa bi ci kuda kaza na su na hali na nauci majituba la ilaha illallah wajin amfani fa alkiyami a matan wayi wa fa alkiyami umma ke ba to ya cungan fayin duni inna allaha la yaghfiru wa yushraka bihi yaghfiru ma duna zalika liman yasha ya buga ya gwata gaskiya amma zane wata jan amfani na wajen tauhidi as'adun nasu bi shafa'ati yawmal qiyama dan wa mai gwatan wani nan Muhammadu ga da kiyano zan ga ga ya Allah bi ikhlasina uyo ko again e gwatan aji kafiri amfani wa matan fa'um shafa'atu shafi'in again amma je daga hatan gwaza sai zai ga bi musulunci nan ci be imani nan yadda يبتغي غير الإسلام دينا falan yi kuma lamiru wa fil asirati min al-khasirin sai ci ma kiya izini jibe bu manzan da zai shafa inda hu illa bi izni yibo shafa'iri na sufi gani da tashi da ya jibuta kabar ne lazace le wani dole sai sai ci aji izini ya kuma dole sai sai ci aji yarda na zai kuma boci madagugiwa a cafe ci baza, a tafi da ji buta ya shi a caga wula shi fa'ula inda lai nan gole na luwa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum so shi da ilimi da yin buru aburin bayanin don su ma ne a sha so ya ci da ilimi yin dundu ko inni ya'lamu ma la ta'lamu sai shi ga malaika ga mai je ilimi ne je ilimi wani ya alamu khayinata layuni wa ma tukfi sudur ko wala yasitu na bishe min ilmi illa bima sha'a wasi a kursi yi samawa wal ard al kursi ya ce cin gwafe ga sama gani da kini a shawa legan ina alita wanci kwasho al kursi da mu ko al arshi makiyan wasi ga al kursi wala ya wudu hifzu ma wal aliyu alazim al aliyu ya tuna ala tuna alazim ya tuna mawacin wa aliyu al ulu wa gan ada ulu zat ada ulu al qahar ada ulu al qadar da ulu sha'ani shi na mai tawidi jin bayani wani wal ilmu inda Allah wa numinu bi anna yi majimani ke da tsoye ce huwa allahu lazi la ilaha illa huwa allahu ga ya cin nike ta da kai zajibu ta bi gaske na sai tsoye ce mushi alimul gaibi wa shahadati da suna da ilimi ya gaibu na fena da filiyona war rahmanur rahim ayacin rama da ya ce guyan wallahu lazi la ilaha illa huwa Allahu allawa da zai zajibu ta bi gaske na sai almalikul kuddus ya mulki Malina, assalamu ya tun ya aminci almu'minu almuhaiminu al'azizul jabbar mutakabbir ko suna wanda ka gbaci yan dondo ne suna azanɓe ne suna ya jabbaru ne suna wani tuyanin wacina subhanallah amma shirku wallahu alkhaliqul barin ga Allah ne jalita na ga albari'u ya tuna ya jina almusawiru ba ya tuna ya ji tasiri yana lagun asma'ul husna cikin suna ya ta juna yusabihu lahu ma fi samawati wal'ad ard da sama biki ne ji tasbiya ce ci wa wal azizu al hakim ga ayan na wallahu ladi la ilaha illa huwa bayani ya yace ma ne la ilaha illa ko ki adada da zaji ta bi gaske na sai allah ibada bata ya du'a wa al-khawf wa ar-raja wa ar-ragabatu ar-rabatu al-inabatu al-qudu al-khushu' bata sai ci gaji o e ya zagaji ya sai ci wale ga e bayan e buta ji ya sai ci o ya zaji dabu a yaji buta sai ci ya ci kagwe bungo ne zanne shi ji musulmiya iri na so shiga ba wa yi kuna lil malaika tusjudu li adam iga malaika iga malaika ga ji da annabi adam fasajjadu a ci da su da illa iblisa sai iblis aba wonderful wastakbara mujagwatika wa kana min al-kafirin da ma fi da min ya kafiri jo daga a asjudu liman khalaqta tina ko ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin li istikbari nan yana ji huta ya ce can gauli na ji musulunci Allah ji lada Nomba two ya zautar da ban wuya da jautar wuya ji ta buta ce ci ne amma an ga da buta ji ya ce ci rofe da buta ji ya inda ci na ji ce ci nan ce ci akwai ba da sannama iznu sawai kun bi rabbil alamin ya laba bangani ba ce ci wallazina kafaru bi rabbihim ya'dilun zai ja ci mana bona elen eh, da ci fa bangani be ce ci ai wala shiriku fi hukumi ahada wannan ashirar kwagai lafa to ci baci an ga wani aga ga da yi shirka wa jibuta to ci maki jibuta yayin da tunga imanai wa ji shirka wa ma yuminu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun wole ka to ago ibada ko ati dai zai ta ci yo so to buta ji ya to echi ji ebo to echi o la da to echi amma zanen nan wunji ke mina anabi muhammadu wuna sai ci akwai ba ma ibo ma da safiya mai na zamanin malai saminu a waradun a na tun ibe da lambari no yana da bashi buliyanin a ga hanyar da sun zamuci kuyo ko ne ni ci ya zauto da nan wani da ji gangan ke mina anabi sa'asar da mijinan wajin wajin ke mina anabi jinan amma ba na problem da na wani wato ya ci buja walu zai ikhlasu a wai ba da ma a shawa ne ga yi zagaya gan waji buta ya tsoye ci waga buta ji ya tsoye ci wayi da imani waga ajin bu tsoye ci waga mutum sunna ya ne bisa sallan kami a gwai ba da yawan nan ya zagaya ji shirka mun ci hatu ta ce shirka a gwai ba da wani wakadimna ila ma'amilu min amali faja'alna wa ba'an mansura number 2 ya zaga ke shishi wuce majibuta su ya e can gole yin wasu ɓoyi ya zama gaki to now yana yi ganyi nan ya za shi shin waje shirka waje ofe jikin ofe ji shirka ofe wuwayen ofe wuza ofe je ne da yanzu su bi ɓata da kuna wajen sun waje amma a jisan zannan wala kwasan amana wai twara wai goye yi zakan yi ji wai goye kun yi ji wai tonu ya zafi ngodi yana ko da sauransu mu ci biya lo musulunci in gano lo musulunci da nan a galla da laihuye tuwangi na shudu zamani jahiliya na kashin alayawan man shiga ga guba a maye ga na buka ganin a ga layu ebe na wula ta ce shirka na ba wanda imani ji alimul gaibi wa shahadati ya na da ilimi gaibu na to yanayi shahadar da ke shahadatu ina da fili wani ko ina so na tsoye ci ɓe ina masu masana tsoye ci ɓe kulla ya alamu man fi samawati wal ardil gaiba illallah dan wadda sama biki na je ilimi gaibu na sai Allah annabi je ilimi ya gaibu ga laukuntu alamul gaiba lastaksartu min alkhairi wa ma masani su min ga je ilimi ya gaibu da na dokun bai biya alkhairi ne da ma samiya mm. jinu shi je ilimi ya gaibu lamala annabi sulaiman alayhi salam wa jinu da tu jinu ci filutu annabi sulaiman ma be su kunwaci a sha annabi sulaiman wa jeli jami makiyaci abin da yau ko annabi sulaiman ya ci ne e ka ci fe ji kuna annabi sulaiman be to ne sai na ga giya no ga be E a sha sulaiman wa janjeli ani ne falamma khar ya falamma kharra تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب لما شجر إليه لم ku? mala'ika alama ta min ga ya gami da ilimi ne ya na na na aisha ga man haddasa kaza na gaya wa labari anna muhammadan ya lamu ma fil gadi ya gari annabi da ne yana ji suna faka diftara ala lail firya da na gama su da sako wa indahu mafatihul gaibi la ya'lamuha illa hu mafatihu ya gaibi ya bayan ce ce budan zamu je ilimi wa sai su ici kya ji yaso sai ci wacce alkiyami ake faguti ce cikin za a luwa alijen nan za a luwan nan a ne mai yawan labari a yau ilmu ha inda Allah ya e gina mai na da ne fokin waje da ishe bofocin waje hajjale waje dukiya waje dukiya waje rayuwa lukban waje rayuwa lukban waje zagurwa ya ga daidai wadda ilimi gannan ce cikin ibo ilimi ya gaibu da ba tsoye ce wa ma yiwa ga tsoye ci gaji ilimi ya gaibu wa biya ba sai wa biya bwaci wa biya siri jin, wa biya tsubu jin, wa biya ati jin, wa biya jikane tsaye ya ji kiyo ya kwa yawa bai da shi wabba da bayyana wa bayyana kuma lada wata wani ba za a bada na ta tuminu billahi wa da ko a annabi ga man ata arrafan fa saddaqahu bima yaqul fa kad kafara bima unzila ala muhammad anna Allah ba Allah ne je lagi na wuce gaskiya bayanu gane na zanna ji kafirci bayana cin bayanin muhammad ne annabi sallallahu alaihi wasallam ga man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul fa kad kafara bima unzila ala muhammad siriji uya siriji kafirci wo ko mm. wata ba ma ta tafi shayatin ala mulki Suleiman, wa ma ka kafara Sulaiman walakin na na kafaru yu'allimuna nasa sihir anin Sulaiman ji ce, amma shaitan ya gaji kafirce bane la sihiri wuza wangi mm. sihiri mai gaskiya الحافظ الحكمي رحمه الله سلم الوصول ga wasiru hakun wala wuta asiru lakin bi ma qaddarahu alqadir mm. siri gaskiya mu da tasira ma da yana sai tiga kane ya bane sir ya gaba da yini wa ya ta'allam na minu ma farqu na bi bainal mar'i wa zawjihi eh da wa ilimi na ga ba da yini ganin ko sir ya lagu to zaman la amfani biya wa ya ta'allam na minu ma yadurum wa la yanfa'u eh da wa ilimi na lagu to ma la amfani biya ran siri jiwa ji zalaka ne daga ishtani busaba al-mudu ka ta biya da huta ba ne ji zalaka ne ya mafari shirka ne ba ce kiyo asihir ebogo siri ezukuya duni to jijun to ilimi ilimi di amfani amma ilimi dabo na ji amfani a ilimi siri di amfani a ko? ba tsari bai su kwai da ilimi na di amfani ana ne mini ilimi na di amfani ilimi siri mini ilimi na di amfani ana na ilimi usulu ramuli mini ilimi na di amfani ana ilimi a lagidi mini ilimi na di amfani a ilimi kiyo ilimi ani ejugbo yo na ipata ikiyo hmm? ilimi na eji amfani ani ilimi na eji lagun be to zanu ilimul katifi ilimul ilimu usul ramli ilimu ilimu sihiri ilimu Allah kiyaye sai ci gogi da ilimi ya gaibo zane shi ma ga claim ga ga da ilimi ya gaibo Allah kiyaye mu ba ji zaji zaji wa baji. ji igwa su ko gudan yawon ali halitta shi kwasu ko budan ya can wa alkaitu alaika mahabbatan min olitus na ala aini Lau an fakta ma fil ardi jami'a ce ta ga halitta ga ga dukiya da beji bata na wallahi ma wado shi wa lakin la lafa a ma sa kwata lain ma wado shi alarwahu junudun mujannada fa ma ta, ta'alafa min ayi talafa wa ma ta tanakara min ayi talafa ba ta ce na shi. zane mai jimboci na zane sanba na zane je lagi na zane palaya na nga kiyo nga wunye ji na na o wale na kiyo na yi didi nga yi iba gibe zagi awa dojo wunye ji wuce eh wuce na wunye na ce yi wun nga wunye ga siri mahabbati wa siri ya buye ko laji ganewa a da littafi da bai gan fauzin nazili bi marifata alamata sahili ya ji nasir muhammad ibn abdullahi imam alama shi ya zai je ji siri na gaya gago alama na gaɗe siri ni ce ya kuka fi rago ẹ̀dẹ̀ lẹ́ẹ̀lú ìpanyẹ náà sí ìrídí ṣòro wọ́n pàlá ẹ̀zá sí ìrídí dàwà pàǹtì ẹ̀zà kan lẹ́bẹ̀ẹ́ siri ji ciwo wenye ti kwa laura yanzu ka zabe siri ji ciwo da wabba na zairi ka zan ji buwar shi na wato ji kalon cobe siri ji ciwo da wabba na zaka na labi ci fawaci dasa tanin siri ji ci zawon ciwo asu na ba yi kagun abu asu na yanzu yi kagun abu layu yi wo ikon lazumu shi wuta doji siri ji ciwo wafe tun e e yanzu ci yana wajen kiyanan wadda to mana wani je to mana na kawai je mana su na je mishi wani siri ciwo kuyo ko mulawun ya waga da ce ko ba ne ko sanin siri ciwo eh kan zanna ata ya shiwo kaku na tuwan yiri kaza tiya ko ta ya tuwa kaza tiya na kandi mawadi kaza siri ciwo wanda jama'a ku bai lo ma'ana wajen ati mishi don shi kíwò sí ìríjí sí ilé ìpátá àlámẹ́ sí ìríjí sí o alẹ́dá sọ́gun sí ìríjí sí o mú ya eh? eh, kwanne mai laju ne kama amma ah, haji ga su bayan nan hmm? eh, ya za a sani amma ga siru ta hayi ne jin balo ga liyon wafe safi hmm? wajen abin liyo ga wewu ngani sọkúnmù yíò ẹgbogbo pátá ẹ̀rù díkí ẹ̀rù yàbó ẹni ṣe ngo ẹ̀gàn náà zíjẹ̀ ló bá bó ṣe gan ilẹ̀ ẹ̀sán bá ní nílá ẹgbọ́n ilé ẹ̀ní yẹ yí kàtí ìbá gírí ẹ̀gàn nílá yìí tó bá yí ẹ ló mú àmá yes mọ́sí ní nílá yìí ló kí láì nílá yìí ló bá bó ṣe ní ó ti ń jí wọn wà bá wà bú jẹ́ ayé àmọ́ òde wá gẹ̀rẹ́ báwọn jí inú ọrọ̀ à kó o mọ́gá jù tó inú ọrọ̀ ojú yẹ bó òun gẹ́gà ń dóńdó bí màá náà ojú jẹ tíú wẹ́ẹ́ láwọn ló bá wude nígbà yìí ló ti mọ ejí wọn dé ndí ọrọ̀ ajú mọ òun fúlú jí kàtún òun fúlú jí ẹ̀gbáàmù òun dé tó wọn jẹ òun dé na protection yẹn ejí wọn. Nomba tiri nígbà yìí ló ti mọ prosperity business ń mm. business ń bí shagu fi shugaba yi wace ji mafi da kwastama cikon cikon gaba mafi alawa ne hmm? zagin lokaci mai wagi wọ́n ti gánà kó mọ́sílì mẹ́yìn zagi ne lálùbá wọ́n ne ganye ba wuce zagi lokaci tobowar jimboci àwọn yasan ba wọ́n kaza kaza wọ́n di awon kishi kishi ya mawa wa ji nga fún sẹ́rẹ̀sì òdí àbílé nítorí ìjágbìrì ẹ̀ alẹ́kí ẹ̀ alẹ́gbẹ̀ wọ́n jí nígbàtà ẹjá ní òṣìṣì wọ́n jí sẹ́pítà wọ́n jí kọlíà wọ́n yẹ gbọ́bá wọ́n jí ẹ̀yí ti wọ́n ṣẹ́ lọ́ọ̀bù wọ́n ayébọ̀wẹ̀ ẹgbọ́n na yi mazabin da cikin ya ga da mazabin wucin bana huwar rahman rahim ya ce ya ram da ya ce ya gumi ram ya ce ya mai dole kishi ko ram ya ce ya mai dole kishi annabi sa sallam ga inna allaha kataba kitaban inda fawqa al-arshi mm. ce ya ka ba litatin da ce ta tiya al-arshi ya inna rahmati taglibu ghadabi ramayni fushi fushiyeni pe inna rahmati sabaqat ghadabi kin da dana ramay ce e ci gan fushi biye wujeyan ce ci ebo na ce ce biye guya zangi ne le ce ci ba da ce ci mai layayan wala kafa alkiyami mini ramay ce e ci wale gan egi bobonji agu mati awon de ikan ka ta nga ide ikan ngo lo afi ko ni kan ka fun ngai mabira ko min ra ma yace ci wale mostly yaji daga gire ci ya ci kai lati ka ta bi ci kai lati ko le daga ji wala min ra ma da fe dile fi ya berkete nga min te nga tuba di man to ja fa ndu to ta ga e tumuru lo ba ta ya berkete to ka a na tuyana ko rahimu ma ramana ga ta mumini fa alkiyami na ko wane ga aya na bani allahu su ne ce ciwo arrahmani su ne ce ciwo arrahimu su ne ce ciwo وهو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله غي الله الذي لا إله إلا هو يتنادي زي زاجبوتا بغفشنا سي الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن al'azizu aljabaru almutakabiru subhanallah, amma yi shirku Allah zai adin zai zaji buta bi gaskiya na sai Allah wuce gawon mulkiyo Allah wa gawon mulkiyo limanin mulkul yau lillahi alwahid alqahar zai mu mulki nan na so cin wayo maliki yau midinat na ji mulki ya foyan alkiyami nan kulin lamun malikan mulki tutil mulka man ta sha ibugon mulki cecin wiyon al-quddus na nalina salam ya minci al-mu'minu al-muhaimin al-azizu al-jabbar etu ne al-azizu yasu nasu ya jabbar etu ne da kagwana almutakabbir etunan waci mai lekiyo yana da riga sai ci ga alkibir ya uridai etin yele ridawo yanzu ya ciwo gbogbo oge ya ji dan bane zaga ya ji alamu yoyin zawon ya lekiyo yana etin yele magwa zawon ya wala tamshi fil arzi marha da hmm. sai daga ga ta ce kin boma laka lan takhriqal ardu wa lan tablughal jibala tula annabi sa sallam ga inna allaha hayy ya sako wa ya bi anta wado ga fi daga e boy fi bi fari ke dushi e ji dan mu waje zalaka ne min ya wuce yo mai tin yele dan mu ibili ki ji alaka ana mi ana khairun minu bi di alkhairi gun ni ga wai lazozo mi ne kazana Minai kazana, kaza na mina yi gwai na mina ko mina yi yawa kakaci na mina yi kaza na mina yi lana alkin baƙi na na wani ɓata kiri na alkin buru inna khalaka nakum min dhakari wa unsa ya alita daga bajo bayan zagi wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila yace la ta shubi qabila ji li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum dan wancin gaba ka kullu ga da su zo gani mine tin yele an go gaskiya an go gaskiya ne ga al-kibru batrul haqqi wa gamtin nas hmm. ezu fu gwaci ezu la gaskiya da guya ba fu ba ga joye gaskiya da nan gani an kwa

tufa na mumini afa ne je na wazu na ko tsakanin wadda ne wani wafa na wadda gafiye sakon ma na gafiye biti santu ga fo agwabici kungi ga kofe ba mu musun cewa alamai tinye liyo ni alamai tinye liyo fe lakita fitiyo musun ce jikin yan na cewa ngwaya sai bugu yanzu da tabiya wani ya zo daɗya kishi ya mace ya lewa mulki mulki laza ne ciwe ewe laza ne ciwe ilime laza ne ciwe kagbowe laza ne ciwe yana ipata ma aji amfani labe na nga yi mulki ya fira wani ji mulki umar gba daga nufe fiye nan annaru yuraduna alayya guduwan washiya wa yawma taqumu sa adikilu ala fir'auna shadda lazab yan walo to to zai lami tunan ngaye wo karu na jewo amma kin ya karu na lanyi fa khasafna bihi wa bidari al-arda to fi to karu da to nyukin lanyi ngoji gani ako ngai ezu fupe ngobi oge eze pe eze pe zungi ngobi ne eze pe zungi na baka zai asali yunwa ngobi oge ejin haji hmm. eza ji dabo e pe yi wuce shetan da na asali nuda yin e pejo ana khairu mini wuce alkhairi ga bi adamu halakta ni min na a jihani ta wuji daga enan wa halakta wa min tina majali ta wuji daga jikana da bugun wani da ga enan na jihani ta da daga daga jikana na jihani ta wuji daga nan kuma succeed nan sai ta ga wa inna alaika lanati ila yawm bidin la ne mi da bata bi fa'al ne wal jikana da alkhairi ga nan ene ene tabo wani sai jikana hmm. jik a yawuni yi ciwuni a tuni a jika da sata babu wajen jikanan ina kin wajen ina da yadda yana ina mai lutu bawa da sauransu yana na shi ya zaji aji fari mai tare kin yale nan wani fari labe nan ilimi ke laza ne ciwe ala misali ibn abu ibn ba'ura bai ce lamarin nan sai ta ilimi a amma fan salaha an fanya Allah kiyaye wani yin nashi ungwana sai na ga mulki layu daga sai ci dai mulki ta ce wa ya ci magana zai nin doro sai ci ga ilimi layu ne daga gamba na ilimi wa kanin nga bai ci cewar wa ma ilimi illa kalila ina wai fi asali ki asali o yitu eh? da yitu nga asali o yiba mode ali ɓata daga ba ni ga adam gbọ́n fi yau kulukun min adam ɓata daga ba ni ga adam gbọ́n fi yau adam min tura ni ga adam ba daga jika na bu wucewa inda razoci alam na lókùn ní ma ìmọ̀ yìí wọ́n daga nuwa gbogun na to gbogun nan gabo ijin halitta ya hmm? a mo be ji ji bode ji bode ji mo ti fe lo za kara kara kara aro aro ba no ce diga a gaskiya hmm, wace ji fari nan lauya wuyi bari ga wasu zobe Ka wá rí bóòlì wú gbá ní òtí láti bóòlì jẹun gájú wá láre ọ̀nà wí ń gáwọ́ tó tó bí ń Nga ni medical practitioner ní ń gá tẹ́ ẹgbá ní nẹ́tọ̀ kàtí medicine nẹ́tọ̀ ashawale ka yazo dadu ya soko eza mu je ya soko be ni mana waji ne eza mu ga fefen ji katu mure katu wangi ilimi wangi na ji amfani nan wa laza lalai ta kuwa layi muje laza daɗiya muje laza tsoba soko muje laza je mu'amala wangi bai zawangi inda ma sha Allah min ibadi a dole ma'u amma ilimi ga bi a je yana wa lawa lalai ciwaye fari wai lawa lafi wai lawa wai gwa gaskiya wai lawa wai ya wai lawala wai gida ya mutunci na nazari da ilimi ya wani nan wai gwaji gani ako idza lami filikal ilimu ilmu shay'an fa khayrun minhu an laukar jahilta al ta iyu ngan Iza lami filikal ilimu ilmu shay'an kai limi lan fandu biya waya fa khairu minhu nadi alkhairi gayuna an je ta da su a goyi jahili subhanallahi amma yushrikun ce cali ta sabe ne zaje la ci ba shi da lugwa ne mana ene zaje la ci ba shi ke jibuta da na fa yan wuci de sifa iri ne ce ci de na yan wuci de rayuwa uwewa mu kagwa ko mu alitawa mu ya azikiwa da makamancinsu wallahu alkhaliqu wallahu jiga alkhaliqu wasu ne jalita nan wale ga zan mu cike ga ga zan ji jalita wa mana a ga kilo je ga annabi sa sallam ga sai ta ga je wa foto nan nan ga je try try ji jone they zai fi trust structure zan yi nan sai ta ga ayu ma khalaqtum yana jalitu ne ga ji jiki ya ga ji da rai mutum yóò lè ná àṣẹwà àlẹ́gbà yóò tó ìṣẹ́ àlítà mọ̀ náà alhalku ba abun náà yẹ zàwà ń tó ìta hawilu yẹ indoci daga halinoci olu halinoci kuti na wasu agikini na kwanan gina wasu agikini gani bai katako yana bai da katako daga e cibo zija alita cibo allah e e na ji gani ako ruga ga ya alita albari'u ya tuna ya ga baraya munshi'ul khala'iqi mubdi'uhum bila misalin sadiki al-musawwir ya tune ji taswiri na ma'ana ya tune ji surin ta waye wa kera waye ne yusawwirukum fil arhami kaifa yasha sai ce ne ji taswiri na mai fahim ne jo kimi daga bauna lahul asma'ul husna sai ji sunan ja tazuna sunan ji sana sunan ji nan suna ya ce ci ganni kuskuri yau da yi a ga suna ya ce ci ni ke ce Allah ya ba ta na mai sifatu a mai tawili jaja jiga arrahman rahman min asma'illah al rahim min asma'illah al-karim min asma'illah a ya ga Allah min asma'ir rahmana na, mallahu ga suna ya ce ci suna ni ke ciwa wajen na ku mm. ka ba na ga tauhidul asma'i wasu fati ta yi diya sunna shi da sifa shi wuce labar suna ya ce gani ujin ya ko yasa bi hulahu ma fi samawa wale kato suna bayanin argument na manji da ya ciye shin kalimai allahu mushtaku yo kashin aljami da nan to sun argument wuce za mu yi deduct daga babu da suna ya ce nike tuya ku yau ku mm. yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard yanda sama da kina wani tasbihu ya ce ci wa huwa al azizul hakim wale ga alam tara anna allaha wa ya ga ce ci yanda sama da kina bata ji da da su kamari tasbihu ya ce ci da dokun don doya zawangi shi ya wa huwa al azizul hakim wa nu'minu ima imani jin bi anna lahu mulku samawati wal ard idan mulki ya san da kin ce cin wayan wani ya kuluku ma ya sha'u Allah wai jin halitta ya na gaba wunan ya habu liman ya sha'u sani da na gaba sai ci na mu yi ujin zagi wa ya habu liman ya sha'u zukur da na ke ba ya ci na mu yi uji bagi aw yu zukura nan wa sa ko to ma sai ci wuji ke bayi mu yi bagi mu yi zagi waya ja'alu man a ƙima zane ma ba to tin mun fi a mun wufi rama to yace ina wa alimun qadir lalle to yace mun ilimin ilimi to yace mai yi ko yace yin dondo a sha to yace ne janita to jinu malaika sama kin dabba yakin dabba yano ta ta zai jin Allah subhanahu ta'ala Allah majalita na wajin yi wa fi anfusikum afala tubsirun ya habu liman ya sha'u inasa zana ba su yi nan wujin zagi zamani jahiliya na jafe na gin zagi ko musulunci mabiya na sukun musulunci gaga eh, na yin zagi ko mu jahiliya agagan goyon ga kunyayen zagiya musulunci bena ga gagwa yayin zagi ne rijali nasibun ma tarakal walidani wal aqrabun wali ne sai nasibun ma tarakal walidani wal aqrabun ba gi da rabo ne mun tashi lugwana an da dangi jina zagi wato ma da rabo ne mun tashi lugwana ngani be dangi jina ko again zamanin jahiliya ne daga magin zagin wajo du mun za su kun kin wani kan gafau musulunci bena musulunci hukan la taqtulu auladakum khashyata imlak ya gawo giye shi bo da sai lauce mu na narzuku kuma iya ya yi azgi ma ya to ma ya to yunci ne jahiliya ne gamma gin zagi ya yi ashe yan tugin wajin gon fudu da ya tushin lawudu ya wuce musulunci bene su musulunci uka la tukrihu fatayatikum ala albiqa e ga fe legin zage e ga fe force gin zagi ga ji. lalata shi zamane jahiliya nan ɗaya eh, zai ci shi beto yi nire wọn ṣungan zakanan ne felo ba zakanan da ji cakuta da bube yuzu ebe otu ga gani na ta yi magaji yau e ba gina cin wuno ne musulunci bane musulunci a gidan musulunci a nanakan and other things iri alwa wani mutum da fe eh, yi zagi kaka na musulunci hukan a fe ya zaga yi zagi wa mawa ya to da ya musulunci bai sun gato wato ne sasa da kwati yin na ne shi ne da yake kin zagi laya zamane jahiliya nan zan da cajin da malikin zagi wani bai fiye zini ya manci shi sai gan fanki hunna bi izni alihinna ya ga amma rin zagi je amma ya gangani bi izni ya ya manca shi ba ta ne je lawo ga kiyo hmm? mutunci da daraja na musulunci yin zagi ne annabi sa sallam ga zani ga yin zagi zagu ba ari an wacinin a ci da wasu successfully nan ya gina ga ka ya kayu daga yami nan man ala jariya sai da ta tabluga an ga bagin zagi zagu bare aji baligi na kunna lau hijaban minan nara ga sai ya kai wasu tara minan nara daga nan auka makal kuyo ko in zagi ga in gole in zagi da daraja ne in ga shi ni we anabi ga an tutu mai za ta yi to ga yi wata sai zakta sai ta gafa tufuwa ya wani fun wala tadribu alwaji aga dole fiska ma wala tajur illa fil baiti wa mafiki wa yabu ga anabi mun abu na fire ka zi wa wagore Anibi ga Aisha yin wa min rijali abuwa daga bayo daga bayo ma babu anabi kane rafe yayi nuka shi ní olè dánakó ìlàjí gákí ajẹ́ nà ń jẹ́ èdè special daraja bí káyìí a ga anabi mana hakun nasu yusuf sabaci sabace anabi zimi aji bulu bulu ya gumadi anabi ga umuka nawai ga sannan zibi anabi gan nawai ga sannan zibi anabi gan nawai har sai ruwa to yin zagi dai da mutunci sarawi darajar na bata na musulunci musulunci layin zagi na, zan da ajin wala da ya feminist a gaya da waki a zakai a ta ajin wala Allah kiyaye waya habu liman ya wa zukuru ma ba sai ci zanawa ba ni wuyu ba gishi ya buga zuci gai mu Muhammad yin zage buga wani fa yabo ne zage mu yamma wannan gole tabiya jahiliya ne musun ce wayen nan ce ya ba yo cece mai yayin zage wadda ba ga ce cece yo gine ji albarka ne zawo kin da giba ge giba yun ci ma shi gifin zawo kin mai da yi zage yi zage ni ta je zage rikyo ebugo yanzu shofu na gin zagi fu ko za mu ci yu wani ga da amma gin zagi fi sabila mun ga abili yin zagi mu ci a frustrate ebo ne ni ne ban wai wani yanzu jiki a waya aw yu da wuji mu na wai na sama ba sai ci mu kawai mu yu ba ji mu yu ya shawa qima kuma ba inna wa alimun qarir to ita da ilimin ma da yiko yace yin dundu ezu shishi udeja wuce lawu gan wa ji ti ga ko n lo asibiti n consult yin da ji expert area wuce yana alati bai sha yi jan amfani to ba ta yi aji test da makamancin su nan na wuce le aya na ba wuce ma gan ilaji imani a yan a na digar digata dawo da ji tibe ma zalallawa min da'in illa wa zalallawa shifa ta kwacin ba kalli wajen sai na wani ya gusa wuce shi na wani mini imaji imani bi an da wulai sakamin da yashe un wawa sami'u halwafi imaji imani ga yadda bane da shi ya ci na ce ci mai wau mai ne lai sakamin da yi un wajen rajiya mu'attila shi to jahaniya to mu'tazila to asha'ira wawa sami'ul basir ma wajen rajiya no wa sami ulbasir wani jiradiya mu atila yi to jami'a to mutazila to ashaira laita kamis su shi umar jiradiya mu shabiya na jela sai shi da bi ali tuzo zai bugo sai ci bi ali tawon lahu maqalidu samawati wal ard sama bai kin yi control bata da gwasu yace ya busutu rizqa ya yasha'u waya kajiru ce ce ɗagwa ya ziki ya zana abu wani mai lagwa sun ya zana gaba wani ya bago aziki ya goya ce ce budan don wani ɗugwa ke mina wa ba wani ga ji gani ako inna lawar razaku zulku wa tilmatin ce ci gai ya za ziki ko ke za ji wuci da ziki ba duwa a ne biga ista izu billahi min alfakar ya ba tsari ga ce daga talaucin nínú ẹ̀nà wà jí ò tí kéèdè na ibẹ̀ náà fẹ́ wà gáfara ọkùn tó tẹ́lẹ̀fẹ̀rọ rọ̀bọ́kùn iná wuka na gáfara yìrìsílì sama alaikun midirara wọ́n yìí dìdìkun bí amwalin wa bari wọ́n jẹ́ allakun jannati wọ́n jẹ́ allakun anhara malakun latar juna lillahi wa kara wakul to stafir da baku migai ba gafara ba ce ce inda wuka na gafara ce ce fabi zai yìrìsílì sama alaikun midirara ko

sama to kin bo la albarka ya biya daga saboda kin yi ni ne na alaza wuce a jazi ki bane zufi gun annabi sa sun daga mana haba yin sha laufi ayi sata laufi rizkihi wa in sha laufi asarihi fali yasil rahima wa zalika wa zato ci jin babu ya mu yaziki mu mu jira ba kwalu ya mu ne zamu cin su jikiyo ku su

inna wa bi kulli shay'in alim sai ti da ilimiyan yandondo wa numinu bi an da majimani gan wa ma min dabatin fil ardi illa lillahi rizquha adiye ne sassa sata ce yake bana ila fatiha su da ba su yace wa ya alahu mustaqarra wa mustawda'aha bana wa dan bata sai ci da ilimi wa kullun fi kitabin mubin bata da litafi ne inda in ba lawul mahfuzo imana azikin da ba azikin azikin dole ne bi rai ne da gwazibo da gwayan sai ce muka zame shi ga no mu egin ni kawai ga mu yawo ne ba na gaskiya dole azikiya ya gwanin sai shi ka ni wuce na wani waga jari za a zama Allah ya e e tuye ji bakon nubo ila e arziki ka yumar bukaci bi riziki yawa a jili yaushe kyawun sa'id wa nominu bi annayi majima ne ke da tuye ci inda umar gwayin da umar fatihul gaibi la ya lamuwa illahu ji kwashe yan gaibu wanda ba tuye na fatiwi da ba su shi zaɗo je ilimin sai su shi ko ya alam ma filbar wal bahar yana ta ce lakban teku ya dole sai shi bugi da ilimi. wa ma taskutu min warakatin illa ya alam wa sai ma cin shan illa fati sai shi da ilimin wala habbatin fi zulumatil ardi amma da ya susu na ci da baji ko yankin bona wala ratibin koyin funfuruna wala yabisin koyin nawuna illa fi kitabu billah fati da kitabu ma nan balawul mahfuzun sai shi da ilimin bata gaɗe wani sai shi ilimi yan ba waje fari da gobe da waje ilimin na ka na ma waje na sai shi gala wa ka na bi adam sai shi la ilimi yawon, wa allama adam al asma kullaha ka na muhammad sai shi la ilimi yawon, wa alama kama alamta takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wani mini bi annan layi ni ga Allah wa inda wa ilmu sa ilimi ya alkiyami sai ci bugi da yau ramala la ne alibi ya gan fata jiya alikiya mai alibi ga man matsulu ana biya alam minasa'il ko mina wani gani mi da mun kuma tana bi gana ya ka ani sa'ati ayyana mursaha a biyo ga yatin alikiya mai A wa ga jiya ga ilimu ha ilimi wadda bayan sai e ce wani na zai lulgai samu gai dule shi sai ci gai dule wa an zanna mina sama'i ma an tahura wa ya'lamu ma fil arham Allah ma da ilimi na gun mai fayin zayo na wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu ga da rai zani mabe na ji suna wa ma tadri nafsun bi ayi ardin ta mutu rai yi mabe da nan wa jadili cina inna Allah alimun khadir e ga nya wannan lawa yunzilu al-ghaisa to ya ci ga dulishin meteorologist magan mai mai geography ji hajjan sai ga ile a dusu ili a dusu ba ji sai e ga can e, a zoce tv iliya a ga to yankin a kan to yankin mu ta ga ga biyu yan na li aya ne baka wule ba eh so alalli ya kashin ramu eh wagan wa li aya ba ke ga alalli o. to nga ya cin a shule ba dauna lole wa na zilu gaisa ngai jikiyo ngai dulation it's like wato gashi ba ni sama gashi wato eh ele be zan ne ele wuce hanta ne amma kila wato ele be zan e ba alama na wale nan a to metrologist ji alama ji dan bana ele nan gala ce ga to mudi su region instrument ji amfani da yango gwan da jiki a yan muliya ya annaba kan wace ma to yake duga ga ele a duga ci mawai duwa nlo ci agogo ba ka zama wa do ma jiki a yan to náà ní káwọn tí ẹ àtọ àgbọ̀gbẹ́ ẹ expect yẹn yé ẹ forecast gan nítorí wọn lè tún gàjà ga waya alamu ma fila rahami Allah je ilimi ne na daki babu nan wadda ma yi fayin zage na ni yana kan an yi nan so ba ni izaga e da yi ni miki biyan wai e imiti da su kanin jihar su bito a gawa yagi na gumba ko bane ba gi ko ko ya gina gumba ko bane yin zagi ko ya gina gumba ko bane yi ni ko ya gina gumba ko bane kiyo ya ba guba now a mejiyar na asibitin bal kan wace agajin zagin wace skani a tato foto ya gina gumba ko ni mana tula bai je lu print ce ya a ga lauton nun waje a biliyan na ya shewa ya giba gi dan waje ko ne shewa ya ba wani zagi dan waje ko tafi su ina yi yalu bai wa bai fana ina yi ba abun na gbani na nan ga ya ganyen na wali aya na baka wali aya na babu na asibitin gwajin mu wọ́n lè bá káyọ̀ ń lè bá ń lè bá ebo na to ato na ngole atuwari ne gije dadnagba ko eje dadnagba ko biodo na kanu ti wa ka biodo njabe je ja tutuci njabe je ne ka tutuci ka ku na wede marayi le mafari na jona doctor ji gba kaga ji scan adi na adi dai duna so ti ma kanga lokacin watan manzila na mala'ika to da wada ziki kan wada kaza kan wada kaza ka ba giyo da ya batu ga kan lokacin gara beji skani wala man welkiyo eleyo kuyo ko zanan maji skani na wa ga yawo wa ga yajin na waje waje wa wa ga yawo ga yajin na je limi wa je ya. wa ga yawo ga yajin na jira wala kwa jira wala ya wa ga yawo ga yajin na je na walo na walo wa lo ba ta tuci me de limi en na bayni ko ji gane ko amma ga ga waya ma fila rahani tun la je zawan ja we tun ka nyu je na bata so ti de ilimi ko ji gane ko ebo go ebo za no ti be go ga skali ya ramu ebo aya no mo ga da shek muhammad ibn salih wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada ya raƙe na ji suna wa ma tadri nafsun bi ayi ardin mut ya zama da na waje adalici na inna la alimun khabir sai insha Allah ta'ala ga katun gyara ba ne ga daidai nan Allah ya ba mu lada ba ne ga cin bici nan Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh